أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد 'yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi riya musamman yadda za a yi mutum ya zamanto ya magance riya mun yi bayanin sashen ayoyi na alkur'ani wanda muna iya mu istifada da su wurin magance riya inda muka yi bayanin cewa allah subhanahu wata'ala shine yake da taimako shine in ya taimake ka babu wanda zai rinjaye ka hakanan kuma muka yi bayani dangane da izza inda muka ce za mu yi kulasan aikin mai riya a hadafinsa ya kasance ne saboda neman izza a wurin mutane shi ma mun nuna kenan izza na duniya da na lahira izza gaba ɗayanta tana wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yau ma za mu ƙarasa cikin wannan maudu'in inda za mu yi bayanin sashen al'amura wanda suke taimakawa ya zamanto mutum ya nisanci riya kuma ya yi maganin riya da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata na farko dai yana bukatar ya zamanto mun fahimci cewa Allah subhanahu ta'ala yadda yake so haka na ake bauta masa bayan da kai kake so ba za ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala da ya halitta shi kuma ya buƙaci halittar shi ta bauta masa ya gwada mata hanyar da za ta yi ta bauta masa ta hanyar annabawansa da wasiyan annabawa kenan Allah subhanahu wata'ala yana da tsarinsa tabbatacce wanda ya dace da kowane zamani ya dace da kowane mahalli kuma ya kasance yana tattare da hikimomi daban-daban na zahiri da na batini saboda haka idan Allah subhanahu wata'ala ya ce a ibada kaza a bayyane ko a cikin jama'a to hakan ɗin shi ya dacewa domin Allah subhanahu wata'ala shi ya sanin asirarrakin ibadodin shi shi ya sanin hikiman ibadodinsa kuma shi ya sanin me yasa ya ce a yi su a bayyane kuma a cikin jama'a hakanan idan ya ce a yi wani aiki a asirce shi ma wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa shi ya san hikiman da addako cikin wannan shi ya san sirrin da addako cikin wannan cewa a yi aiki a asirce to a nan wurin wani lokaci mutum yana ƙoƙarin ganin cewa ya yi maganin riya saboda cikin al'amarin maganin riya akwai ifrat da kuma tafrid ga sashen mutane wata akwai wuce gona da iri ko kuma takaitawa kasawa zaga mutum wurin ya magance riya sai wuce iyaka wurin ya magance riya sai ga ya zamanto ya takaita wannan lazim ne ya zamanto mutum ya fahimci wannan da kyau ya zamanto ya yi ri'ayen haddul wasat a cikin al'amarin maganin riya al misali wasu suna ganin cewa tun da an ce riya ma'anan shi shine zamanto yin aiki saboda mutane su gani to saboda haka sallan jam'i din ma ba za su yi ba ba su je sallan jama'a ba hakanan ba za su je sallan juma'a ba hakanan ba za su je haji ba wannan kar kenan wuce gona da iri ne saboda me saboda Allah subhanahu wata'ala shine ya buƙaci zamanto waɗannan ibadodin an yi su jama'atan kamar kenan salloli guda biyar wanda muke yi rawatib hakanan kuma sallan juma'a Allah subhanahu ta'ala ya bukata a yi shi jama'atan kuma gaban kowa hakanan manasik na haji gaba ɗaya ana yin su ne bayyane kuma a cikin jama'a kenan wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ne bai kamata ya zamanto mutum ya yi tunanin cewa in ya je ya aikata su cikin jama'a kenan ya aikata riya wannan kuskure ne a fahimta wannan bai dace ba wannan in har ya kasance an aiwatar da shi to komi ma zai kasance ya rushe kenan kowa zai zo na gida ya sallah ba zai je jam'i ba hakanan ba za a je juma'a ba hakanan ba za a je hajji ba wannan kuskure ne kenan Allah subhanahu ta'ala yadda yake so haka za ka bauta masa amma sawa'an a cikin ibadodinka da za ka yi na batini ne ko na zahiri kai ne ya kamata ya zamanto ka kyautata niyyanka tun farko kamin ya zamanto ka yi wannan ibada din ya zamanto ka kyautata niyyanka ka tsarkake niyyanka kana yi saboda Allah subhanahu wata'ala in kai haka shi shikenan ka huta sawa'an ibada ana yin shi ne a bayyane ko kuma ana yin shi ne a boye ka da matsala amma in ya zamanto ka kyautata niyyanka ba tun farko to za ka haɗa cikin irin wannan tarkuna na shaidan saboda haka kenan lazim ya zamanto mutum ya kiyaye wannan sannan wani lokaci za ga mutane suna kasa ganewa menene alaƙan da addakwai tsakanin ibada da kuma riya inda za su ɗauka cewa idan mutum yana nishaɗi a cikin ibada to kamar yana riya ne shin Nishadi ya saba ma riya a cikin ibada ko kuma riya ne An shi ne Nishadi a cikin ibada ba riya ba ne saboda me saboda ya danganci niyyar mutum ne me yasa kake ibada din in dai ka shiga cikin ibada din ne kurbatan ila Allah subhanahu wata'ala kana neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala shikenan niyyanka ya riga ya gabata kuma ikhlasi ya shiga cikinsa amma in ya kasance tun harko kayi ne don mutane su gani to wannan shine rushashen aiki kayi kenan saboda riya tun harko da babu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aikinka babu shi a cikin zuciyanka ba don shi kai ba sai kasance riya to wani lokaci mutum zai yi ibada alal misali mutum ya shiga cikin sallah saboda Allah subhanahu ta'ala da niyya tsarkakakke yana cikin wannan sallah din shi shikenan sai ya zamanto mutane sun gan shi mutane suna ganin shi cikin wannan sallah din kuma ya ga cewa mutane sun gan shi sai ji daɗi to wannan jin daɗin da zai yi wannan nishaɗin da zai yi shin aikin ya kasance riya kenan ko kuwa ansa ne aikin bai kasance riya ba don ka shiga cikin ibadanka tun harko da ikhlasi daga baya don mutane sun ganka sai ka ji daɗi mutane sun ganka akan aikin alkhairi wannan baya da matsala saboda me saboda a ɗabi'an ɗan adam mutane suna bayan kamala ne mutane suna bayan alkhairi ne kowa yana son a gan shi a wuri na kamala kowa yana son a gan shi a cikin aikin alkhairi ko wanda suke aikata sharri ba su a gansu lokacin da suke aikata sharri sukan boyewa su aikata kinan wannan bai kasance wariya, ma daman niyyanka na harko da ka shiga a cikinsa ya kasance saboda Allah subhanahu wata'ala ne wannan ya wadatar amma jin daɗin da za ka ji da shaɗin da za ka yi yana da sharuɗa guda biyu wanda lazim ya zamanto an kiyaye su saboda kana iya ka shiga cikin aikinka da harko saboda Allah subhanahu wata'ala da ikhlasi da tsarkakakken niyya amma daga baya sai ya zamanto riya ya zo ya shiga ciki ya bata shi al misali mutum ya shiga cikin sallah yana cikin sallah amma ya shiga ne da ikhlasi da imani da Allah subhanahu wata'ala da tsarkake niyya sai mutane suka gan shi sai ya ji daɗi wannan ba riya ba ne zuwa wannan haddin amma idan ya kasance lokacin da mutane suka gan shi sai ya ƙara a cikin miƙdarin ibada ɗin ko kuma ya canza a cikin kaifiyan sallah ɗin to shikenan lokacin aikin ya zama riya kuma aikin ya ɓaci ko da yake mutumin da farko ya shiga ne da ikhlasi amma daga baya sakamakon wannan ayyuka wannan sharuɗa biyun da suka zo sai zama zamanto aikin ya zama riya kamar al misali ya niyan ya yi raka'a biyu ne da mutane su gan shi yana sallah sai ya ce raka a hudu zai yi ko raka a shidda ko goma ya ƙara cikin miƙdarin ibadan shi ko kuma da yana ruku'i ne misali sai gwanda biyar misali to da ya ga mutane shikenan suna kallon shi sai yi ruku'i minti guda saboda ya zamanto mutane sun ga kyautata ruku'in da yake yi Haka hakanan jalibin ƙira'a sun yana kira'a da ya ga mutane sun yi kamar sun gamsu da kira'an da yake yi sai zama zamanto ya kara canza wata murya ya ƙara cikin kyautata wannan kira'a din ya ƙara a cikin kaifiyanta to shikenan wannan aikin ya riga ya zama riya ya ɓaci kenan nishaɗi a cikin ibada kamar yadda muka ambata bai saba mariya ba amma da sharuɗa guda biyu kada ya zamanto na harko kada ya zamanto wannan nishaɗi ɗin ya ƙara a cikin miƙdarin ibadanka na biyu kada ya zamanto ya ƙara a cikin kaifiyan ibadanka in ya zamanto waɗannan abubuwa guda biyu sun wafaru to shikenan nishaɗin ya kasance riya saboda kenan wannan abu ne wanda ya kamata ya zamanto mutum ya yi dukka sosan gaske domin ya zamanto ya kauce mariya saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka gani a cikin hadisai wanda suka gabata cikin darussa wanda suka gabata ya sifanta riya da cewa riya takan ɓoyewa a cikin ayyukan musulmi ta yadda ba su iya su fahimce ta kamar yadda turuwa take tahiya a cikin duhun dare ya za ka ganta kana jin motsinta kana kana ka ganta to haka riya yake shi yasa kenan aka kira shi shirkul khafi ta shirka wanda yake boye wani lokaci mutum zai aikata rai bai ma ya aikata ba kuma aiki ya tai kenan dole to mutum ya kiyaye ya yi dukka ya tsare kanshi sosan gaske ya murakaban kanshi sosan gaske ganin cewa bai hada cikin wannan tarko din ba saboda kamar yadda muka ce nishaɗi a cikin ibada bai saba ma ikhlasi ba kuma ba riya ba ne dalilin haka kuma muna da hadisi wanda aka samo daga Imam al bakir alaihi salam wanda ɗaya daga cikin sahabbansa yake cewa ya tambe imam alaihi salam dangane da mutumin da zai aikata wani aiki aiki na alkhairi sai zamanto mutane sun gan shi akan wannan aikin alkhairin sai zamanto wannan abin ya horanta masa rai yake cewa sa'altul imam alaihi salam عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك yake cewa ɗaya daga cikin sabon imam bakir alaihissalam yake cewa tambayi imam bakir alaihissalam dangane da mutum da zai je aikata wani aiki na alkhairi sai zamanto wani mutum ya gan shi sai zamanto wannan abin ya horanta masar ya ji daɗin shi me an san da imam ya bada akan wannan yake cewa wannan shine nishadi da muke magana a kansa kenan kana kan aikin alkhairi sai ya zamanto wani ya ganka sai ya zamanto ka ji daɗi mun ce ba zai kasance ba ya saba mai ikhlasi kuma ba zai kasance riya ba ma daman baka kara a cikin mikdarin ibada ba ko kuma baka kara a cikin kaifiyansa ba saboda haka haka Imam Bakir alaihi salam yake cewa la ba'asa yake cewa wannan baya da wani matsala ma min ahadin illa wa huwa yuhibbu an yazhara lahu fi nasil khair ci babu wani wanda yake daga cikin mutane illa yana fatan ya zamanto alkhairi ya bayyana daga gare sa dangane da a wurin mutane wata ya zamanto cikin mutane ana ganin sa mutumin kwarai ne kuma yana aiwatar da alkhairi kowa yana son wannan amma imam yake cewa iza lam yakun sana'a zalika li zalik amma da wannan sharaɗin kar ya zamanto ya aikata wannan aikin alkhairin ne don mutane su gani idan ya aikata wannan aikin alkhairin don mutane su gani to tun harko to shikenan ya zama riya yanzu ba batun nishaɗi ake ba cikin ibada ya zama riya kenan kenan asalin aikin ya yi ne don a gani kuma an gani ɗin, kuma an yaba kuma ya ji daɗi saboda haka riya ne aikinsa ya ɓaci hakanan muna da hadisi shi ma daga abizar rahmatullahi alai inda ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa qultu ya rasulullah ar-rajulu ya'malu al-amala li nafsihi wa yuhibbuhu an-nas yace mutum zai zai je ya aikata aiki ma kansa yayi wannan yayin wannan aikin saboda kansa ma'ana yana neman lada ga Allah subhanahu ya yayi kuma saboda Allah subhanahu ta'ala. amma sai ya kasance mutane suna son shi saboda aikin nan da yake ce wani yana da kokari wani yana kokartawa akwai kwazo gare shi shin wannan ya irin wannan aikin yake manzon Allah sallallahu alaihi ya yake cewa tilka ajilun bushral mu'min manzon Allah ce wannan mai gaugawa kenan wannan bushara ce ta mumini kenan bushara ne Allah subhanahu wata'ala ya ma mumini tun nan duniya mutane suna ganin cewa mutumin kwarai ne kuma sun shaide shi da cewa mutumin kwarai ne kuma suna yabawa akan aikin alkhairin da yake wannan baya da wani matsala kenan khulasan wannan bayanin shine idan mutum ya kasance zai bi Allah subhanahu wata'ala ya bi shi yadda Allah ta'ala yake bukata kai ya ƙetare iyaka kai ya takaita ya zamanto ya zo da shi daidai yadda ake bukata sannan kuma nishadi a cikin ibada bai saba ma ikhlasi ba amma da sharuɗa guda biyu shine kada zamanto ya ƙara a cikin miƙdarin aikin kada zamanto kuma ya ƙara a cikin kaifiyan aikin idan ya kasance ya yi haka to ya yi nishaɗi ne a cikin ibada wannan bai sa ma ikhlasi ba kuma bariya ba ne amma idan ya ƙara a cikin miƙdarin aiki kuma ya ƙara a cikin kaifiyan aiki to shi kenan ko kuma ya aikata aikin ne dama saboda a gani to shi kenan ya riga ya zama riya wannan kina da matsala kenan wannan ya iya taimaka mana ya zamanto mun kyautata ayyukanmu mun gane hanyoyin da za mu bi ganin cewa mun magance riya cikin waɗannan bayanai din da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at